rahotanni daga jihar ta kebe dai na cin karo da juna ne dangane da musabbabin yin murabus din na shugaban karamar hukumar mulki ta koko bese shu'abu ibrahim koko yayin da wasu ke cewa shugaban ya ajiye mukamin nasa ne saboda wawure kudaden kananan hukumomi da gwamnatin jihar ke yi lamarin da yasa yake jin ba zai iya tafiyar da lamuran karamar hukumar ba da kudade kalilan da ake basu wasu ko cewa ya ajiye ne saboda yunkurin tsige shi da kansilolinsa suke yi wasu rahotannin ko cewa suka yi shugaban karamar hukumar bai aminta ba ne da yadda ake basu su umarnin karkata akalar kudaden kananan hukumomi ya zuwa asusun ajiyar banki na kanin gwamnan jihar na yi ta kokarin tuntubar shugaban karamar hukumar mai murabus to amma hakan bai yiwu ba domin ko na yi ta kiran wayar sa ta salula da aikewa da sakonni ba amsa inda daga bisani ma wani na hannun damansa ya ce da ni ya yi alwashin ba zai zanta da 'yan jarida ba akan lamarin to sai dai an ɗora hoton bidiyon shugaban karamar hukumar a ofishinsa yana zaune rike da alkur'ani mai girma a lokacin da yake bayar da takardar barin aikin nasa ga wasu da ba a nuna ba a hoton inda kuma ya yi musu bayani a gajarce. kuma Allah taimaki jiha mata ta kebe hmm. mai girma gona Allah taimake shi yana godiya ga Ibrahim Abdul Allah ta shi na sa wannan kuma yana nan tare da gwamnati ina da'a da ladabi da biyayya ina shugabanci ne kawai ba na yawa akan haka na tuntubi kwamishinan da ke lura da ma'aikatan lamuran kananan hukumomi ta jihar Kebbi Garba Muhammad Dandiga ko sun sami labarin matakin na shugaban karamar hukumar eh mun san dama takardar da ya rubuta wadda ta nuna ya aje ne bisa ga ƙashin kai ne to sashi na goma sha tara na dokar ƙananan hukumomi ita ta mutum dama shi wannan wanda ya je rayuwar ƙashin kai ne ya aji kuma ita ta ba da dama in na cire mutum an kai idan aka yi la'akari da cewa lokaci ne na siyasa da demokuraɗiyya kuma kasancewarsa ɗan jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ko kun damu da ku binciki dalilin sa na ajiye aikin ai wannan demokuraɗiyyar da kasa duk ita ce take gudanar suwa idan mutum ya yi wannan abin da demokuraɗiyya ta da ne ya yi ko ba sai ka matsa mutum in yi ce ya yi don ra'in rai ne ka ce dole sai ya faɗa ma me yasa To akwai rahotanni da dama da ake bazawa na cewa ya ajiye mukamin nasa ne saboda wasu al'amura na ba daidai ba da kuma almundahana da ake yi da kudaden kananan hukumomi a jihar. A mu ba mu ji wannan ba. baka ganin wannan kamar wani cikas ne ko kuma naushi ga jam'iyyar apc mai mulkin jihar musamman yanzu da aka tunkari zaɓe ganin cewa ana zargin aikata ba daidai ba da kuɗaɗen ƙananan hukumomi na ba wannan magana in gare ta ne za a gina magana ni ban ji ta ba saboda haka ba zan sharhi akan abin da ban ji ba to ku kun karɓa tare da amincewa da murabus ɗin nashi ai duk abin da mutum ya yi akwai abin nan ƙa'idojin da ake bi na gudanar suwa na aiki sai an cika su lokacin ne za a yi bayani akan al'amuran yadda. Shu'aibu Ibrahim ya ajiye mukamin nasa ne na shugaban karamar hukumar mulki ta Koko Bese ne a jiya Talata watanni tara kacal da rantsar da su bisa wa'adin mulki na tsawon shekaru biyu bayan da aka zaɓe su su duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.